Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar kwalambiya a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau Alhamis goma sha ɗaya ga watan Maris shekara ta miladiya dubu biyu da ɗaya, wanda yanzu haka agogon a gundumar kwalambiya. ke cewa karfe goma na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai. To Yusuf wani bincike ya gano cewa wani nau'in cutar corona da aka fara ganowa a Burtaniya ya mafi duk sauran nau'ukan cutar haɗari. kama wasu 'yan gudun hijirar rohingya sama da 200 a birnin jammu na arewacin india da nufin mayar da su myanmar ya kawo fargaba tsakanin al'ummar musulmin na rohingya sannan kasar japan ta yi hidimar zagayowar ranar da aka samu mummunar girgizar kasa da kuma ambaliyar tsunami karo na goma kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji irin namijin kokari da shugabannin kasashen G5 Sahel ke yi don yaƙi da ta'addanci. a ƙarshen taron shugabannin ƙasashen jason sahel da ya gudana a watan fabrairun da ya gabata ne ƙasar chadi ta ɗauki alkawalin aikewa da wannan bataliya da zumar wa sojojin nijar mali da burkina faso gwiwa wai kuwa ana iya cewa akwai dokoki masu tsauri da suka tanadar da ladabtar da waɗanda suka yi ƙananan yara fyaɗe a najeriya kuwa don ga saboda bikitan take yi kullum sai sai mun je asibitin kwari mu je mu dawo mu je mu dawo don Allah ku taimaka mana saboda ba wani mutum ba mutumin da ya fi mu karfi gaskiya bayan duk waɗannan rahotannin da kuma labaran duniya kamar kowace ranar alhamis muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ta shirya kuma za ta gabata amma duk kamu mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. yusuf shekara guda bayan da hukumar lafiya ta duniya da who ta ayyana covid-19 a matsayin annoba wani bincike ya gano cewa wani nau'in cutar da aka fara ganowa a burtaniya ya mafi duk sauran nau'ukan cutar hadari binciken wanda aka wallafa sakamakonsa a mujallar kiwon lafiya ta ingila mai suna british medical journal na cewa mutanen da suka kamu da nau'in b.1.1.7 na cutar sun fi waɗanda suka kamu da sauran nau'ukan cutar saurin mutuwa da kashi talatin cikin 100 zuwa kashi 100 cikin 100 kuma jimlar kiyasin hakan 64 cikin 100 ne. An gano nau'in na B.1.7 a ƙasashe sama da 100 tun bayan da aka fara gano shi a watan Satumban bara a kudu maso gabashin Burtaniya. Wasu binciken da suka gabata sun nuna cewa wannan nau'in ya mafi na asali yaɗu. kama wasu 'yan gudun hijirar rohingya 220 da aka yi a birnin jammu na arewacin india gami da wata sanarwar 'yan sanda cewa za a mayar da su myanmar ya kawo fargaba tsakanin al'ummar musulmin na rohingya waɗanda suka guje ma tashin hankali mai cike da kashe-kashe a myanmar ɗin suka fake a indiyar 'yan sanda sun gaya ma 'yan gudun hijirar na rohingya da suke zaune a lungunan bayan gari a jammu cewa za a sake kamo sauran 'yan rohingya din don mayar da su. 'Yan gudun hijirar sun yi kira ga gwamnatin India da kar ta mayar da su Myanmar, inda a cewarsu rayuwarsu za ta kasance cikin matukar haɗari. An kama mijina, ko da yake yana da katin shaidar zama ɗan gudun hijira. 'Yan sanda sun ce da shi da sauran 'yan gudun hijirar Rohingya za a mayar da su Myanmar. Babu wani ɗan Rohingya da ke son komawa Myanmar a halin yanzu. Har yanzu Myanmar na da haɗari gare mu. a cewar manira begun wata 'yar rohingya da take zaune a kiryani a birnin jamu jiya laraba majalisar dokokin amurka ta amince da kudurin dokar samar da tallafin corona na dala tiriliyan 1.9 wanda hakan wani fanni ne na manufofin shugaba joe biden wanda ya kai tsakiyar kwanaki 100 a gadon mulki yau alhamis aka da biden zai gabatar da muhimmin jawabinsa na farko a matsayinsa na shugaban kasa inda zai yi amfani da wannan jawabin wajen taɓo batun wannan tallafin da kuma tasirin da zai kan iyalan amurkawa sannan zai kuma taɓo batun mutuwar mutane sama da 529 sanadiyar cutar corona daga cikin jimlar mutane miliyan 29 da suka kamu da cutar a amurka Kudirin ya samu amincewa ne a majalisun dattawa da na wakilai masu rinjayen 'yan Democrat ba tare da goyon bayan 'yan Republican ba. To yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. Shugaban riko na kungiyar kasashen G5 Sahel, Idris Deby na kasar Chadi ya gudanar da ziyarar wuni a jiya Laraba a babban birnin Yamai inda ya ban kwana da dakarun kasar ta Chadi. akan hanyar su ta zuwa bakin iyakokin Nijar Mali da Burkina Faso waɗanda suke makwabtaka da ƙasar don yaƙi da 'yan ta'adda da ke tada zaune tsaye a yankin. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗa mana. lokacin da shugaban kasar niger isu muhammadu da takwaransa idris debi na kasar chadi suka isa wurin da dakarun kasar chadi suka yada zango kenan akan hanyar su ta zuwa fagen daga waɗannan askarawa su kimanin dubu ɗaya da ɗari biyu na matsayin wani rukuni na bataliyar da kasar ta chadi ta yi alkawalin aikewa zuwa yankin da mali niger da burkina faso ke fama da mayakan jihadi da yake jawabin bankwana a madadin waɗannan shugabanni Ministan tsaron Kasar Nishar Profesa Isu Katambe ya ce. Ya ku hafsoshin kasar Chadi da Karu manya da ƙanana. Kyaukyawar niyyar da shugaban rikon Jason Sahel ya nuna ta hanyar sabon salon da ya bullo da shi. a wannan yaƙi sa za ku tafi fagen daga inda za ku yi aikin haɗin gwiwa da takwarorinku 'yan mali da 'yan burkina faso da 'yan nijar cikin yanayin fahimta wanda kuma a matakin farko abin zai gudana a kan iyakar waɗannan ƙasashe uku inda za ku yi rawar daji mai lakanin operation sama ba ma shakka a kan maganar ƙwarewa da jajircewar ku kan wannan aiki muna da ƙwarin gwiwar za a sami nasarori des différentes manœuvres envisagées. a ƙarshen taron shugabannin ƙasashen jason sahel da ya gudana a watan fabrairun da ya gabata ne ƙasar chadi ta ɗauki alkawalin aikewa da wannan bataliya da zumar wa sojojin niger mali da burkina faso gwiwa a yakin da suke yi da ƙungiyoyin ta'addanci a iyakar da waɗannan ƙasashe ke makwabtaka idris debi ya tabbatar da cewa za a sami kyaukyawan sakamako nan da watan yuni mai zuwa haka kuma ya yi alkawalin zuwa fagen daga domin dafawa askarawansa a wannan yaƙi shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya karrama Idris Deby da lambar yabo mafi girma a kasar saboda abin da ya kira dagewarsa a kan batun tabbatar da tsaro, wanzar da zaman lafiya, samar da ci gaban al'umma da kokarin karfafa hulɗa tsakanin kasashe. Au de la République, nous vous grand croix de l'ordre national du Niger. Shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ma ya samu irin wannan lambar yabo sakamakon lura da abin da hukumomin Nijar suka kira jajircewarsa a kan batun samar da tsaron ƙasa zaman lafiya da ayyukan ci gaban al'umma Ƙasar chadi mai dakaru a rundunar haɗin gwiwar ƙasashen yankin tafkin chadi ta taka rawar gani wajen karya lagon ƙungiyar boko haram sabili kenan ake kyauta zaton matakin aikewa da sojojinta zuwa iyakar mali nijar da burkina faso zai rage kaifin matsalar tsaron da ta yi kamari a yankin sahel sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga kuma labaran duniya kashi na biyu. To Yusuf kasar Japan ta yi hidimar zagayowar ranar da aka samu mummunar girgizar ƙasa da kuma ambaliyar tsunami karo na goma da suka shafe ɗimbin ƙauyuka da garuruwa wanda hakan kuma ya janyo ɗaya daga cikin haɗuran nukiliya mafiya muni a duniya. Firaminista Yoshihide Suga da babban sarki Naruhito sun jagoranci masu hidimar makoki wajen yin tsid a birnin Tokyo a yau dinnan Alhamis a daidai lokacin da girgizar ƙasa mai karfin tara a ma'auni ta haddasa ambaliyar ruwan tsunami wadda ta malalo da matukar barna a arewa maso gabashin Japan kafin daga bisani kuma ta farma tashar nukiliya da ke Fukushima. igiyar ruwan ambaliyar ta lalata lantarkin da ke samar da wuta ma tashar da kuma na'urar sanyaya ta wanda ya kai ga tambadin manyan tukwanen iza makaman nukiliya guda uku wanda hakan kuma ya janyo sacewar dimbin turiri mai guba cikin iska wanda hakan ya tilasta gaggauta kwasar dubin dubatan mutanen wurin da kewaye mutane sama da dubu goma sha takwas ne dai suka mutu a haɗarin. A ƙarshe Majalisar Dokokin China ta amince da wasu sauye-sauye a tsarin gudanar da zaɓe a yankin Hong Kong, wanda hakan ya baiwa gwamnatin China ƙarin iko kan majalisar wannan yankin. Matakin da masu suka suka ce zai daɗa gurgunta fafutukar yaɗa manufofin dimokuraɗiyya a yankin. Majalisar Al'ummar Ƙasa kamar yadda ake kiranta, yau Alhamis ta amince da sauye-sauye da ƙuri'u biyar babu hamayya. inda mutum guda ne kawai ya ƙaurace sauye-sauyen sun hada da faɗaɗa hukumar zaben hong kong wadda ita ke naɗa mai jagorantar yankin da kuma mambobin majalisar dokoki masu yawan 1,200 zuwa 1,500 tare kuma da bayar da ƙarin iko ga mambobin hukumar zaben da ke birnin beijing na ƙasar china wannan matakin ya kuma ƙara yawan kujeru a majalisar daga saba'in zuwa 90 ya kuma soke damar da ɗanbin wasu ƙananan 'yan majalisa na matakin gunduma suke da ita ta kaɗa ƙuri'a. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Daga batun tsaro sai na cin zarafin ƙananan yara mata da maza wanda abu ne da ya daɗe ana yi amma hukunce-hukunce da ake ɗauka a kan masu aikata waɗannan miyagun ɗabi'un ya sa ana ganin cewar har yanzu ana samun ƙaruwar ayyukan ta'addanci da suka shafi fyaɗe ga ƙananan yara muhammad nasir daga jihar sokoto ya yi komuna da ƙarin bayani yawaitar samun matsalolin fyaɗe ne ya zaburar da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a najeriya jan hankulan hukumomi domin ɗaukar matakan dakile munanan ayyukan inda har wasu jihohi kamar jihar kaduna da jihar kebbi suka bayyana sabbin dokoki na zartar da hukumce-hukumce ga masu aikata ɗabi'ar yayin da wasu jihohi kamar sokoto har yanzu suna aiki ne akan samar da dokokin sai dai kuma har yanzu ana ci gaba da samun waɗannan matsalolin waɗanda a cewar wata lauya mai fafatukar tsayawa waɗanda ke fuskantar shari'a akan cin zarafi marasa ƙarfi barista rashida muhammad abin damuwa ne to abubuwa ne wadda dai ya zama abun ya zama kamar annoba a garin sokoto da wuya ka tashi baka ji ai ma yarinya ko kuma yaro fyaɗe ba mu a bangaren mu na loyi muna iyakar kokarin mu tabbatar cewa an hukunta su muna tabbatar cewa shi wadda ya aikata laifin an hukunta shi sannan ita wadda aka yi mafiya mu mukan tabbatar eh, ta samu kulawa akwai asibiti na na Khadija Santa an kere ta ne musamman domin a eh, irin wayannan yaran da aka ci zarafin su samu kyakkyawan kulawa ta ɓangaren lafiyar jikinsu. alal misali a sokoto duk da matsalolin fyaɗe da ke gaban kotuna suna jiran hukunci an sake samun yawa wata yarinya yan shekara bakwai fyaɗe abinda har yanzu ya gusar da hankalinta sunana ismail abubakar daga nan arkin laliyar bayan na dawo daga wurin aiki na iska mahaifiyata ta ce yarinya ta ga yarinya da kuɗi naira ɗari bayan na dawo aka tambaya ta ina ba da kuɗi ce mata a ba ni ba da kuɗi ba sai bayan na fita na je sallah na fito sallah aka kira da aka ce ga inda ta ji samu ta samu kuɗi na iske yaron na ce mishi ka ba kanwata kuɗi ya ce eh ya bata kuɗi zan ce garin ya kai me ta maka ka bata kuɗi sai yaron ke ce instantly ke cewa a yi sata ɗaki ya cire mata kaya ya amfani da ita ita yarinyar gaban shi ta faɗi ya mata fyaɗe kuma an je asibiti har ya ta yare tana tun lokacin ba ta barci ya harasa mata ba yanzu haka za mu koma asibiti mahaifiyar wannan yarinya dai ta nemi aiwa yarta wadda marina ya ce adalci da yake batun yana gaban kuliya wallahi ban ji daɗin wanga hau ba duk yanzu cikin tashin hankali nake duk lokacin ka tambayar maganar ka sai na yi zuciya da ya min ciwo ba kai ne don yarinya saboda bikitan take yi kullum sai sai mun je asibitin kwari mu je mu dawo mu je mu dawo don Allah ku taimaka mana saboda duk ba wani mutum ba mutumin din ya fi mu karfi gaskiya dun ba mu da abin da mai Allah dai muna taimakon jama'a dun mai neman sa ne ya sa hannu Allah ya taimaka mana don Allah a kwace mana yayin cinta waɗannan matsalolin dai suna zuwa ne daidai lokacin da ake kokarin samar da dokokin hukunta masu aikata irin waɗannan laifukan na fyaɗe a jihar Sokoto karkashin jagorancin wata cibiya ta tabbatar da yin adalci ga kowa wato center for social justice tare da tallafin kungiyar spotlight da yake tuni an gurfanar da wannan ake tuma da yawa wannan yariyar fyaɗe a gaban kuliya jama'a na fatar ganin an yi wa wannan yariyar adalci Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. iya magana dai suka ce lafiya jarin talaka. Masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau za mu yi magana ne akan duba lafiyar uwa da kuma jariri bayan haihuwa. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. Amma watannin da suka gabata mun yi magana akan ma tun daga yadda mace za ta shirya samun ciki da kuma kula da cikin da kuma haihuwa a wannan makon kuma za mu yi magana ne akan duba lafiyar shi kan shi jariri da kuma uwa bayan ta haihu likita yaya ake duba lafiyar uwa da jariri bayan haihuwa a lokacin baya ba wai wani da nisa ba za ga kusan cikin shekarun alif ɗari tara da saba'in zuwa abin da ya kai cikin zuwa alif 1980 ka ga a asibitocinmu idan an haifi in mace ta je ta haihu haihuwa ta salin alin da babu matsala akan aje ta asibiti ta kwana biyu sannan a sallame ta a cikin wannan lokaci na wannan kwana biyu akan duba ta a tabbatar cewar lafiyar talau jininta yana daidai a tabbatar cewar ba ta zubar da kuma jini sannan jariri za a duba shi a tabbatar da lafiyar shi kafin a sallame shi zuwa da shi da mahaifiyar shi zuwa gida saboda abubuwa na rayuwa da suka canza na daya al'umma sun karu da yawa kuma asibitocin nan ba su isa ba sai kasance yanzu idan ka shiga asibitoci lokaci za ka ga wata matan ma akan kujera take zaune tana jiran wata ta haihu ta tashi ta bata gado sai ya kasance kenan cikin awa hudu ko abin da ya kasa da haka mace bayan ta haihu an sallame ta ta tafi gida to wannan yana tattare da matsaloli da dama saboda idan matan nan tana zubar da jini ba lalle a gane ba tana iya tafiya gida sai bayan ta tafi gida sai ya kasance tana zubar da jini da farko ba lalle ta ji wani abu ba amma a hankali a hankali bayan jini ya zuba da yawa sai ta shiga wani hali to wani lokacin sai ka ga kafin a ruga a dawo asibiti har a zo a fara neman jinin da za a yi mata kari sai ya kasance ta shiga wani hali wani lokacin idan da kara kwana sai ya kasance an rasa mahaifiyar ma shi kuma jariri ah, sai ya kasance shi ɗin ma ba duba shi aka kai ba saboda a lokacin da aka haife shi na awa farkon na an ga kamar komai lafiya ba lalle an duba da abin da ya kamata a duba ba sai a sallame shi to kuma wasu matsalolin sai bayan an sallame shi da awoyi ma sannan za su nuna kenan sai bayan an je gida an lullube jariri an zace yana bacci sai ya kasance an samu matsala misali ga 'ya'yan da iyayensu suke da ciwon sukari akwai abin da ake cewa hypoglycemia wato ya kasance shiga a jinin jaririn nan ya yi ƙasa in an haife shi awa ranakun farko zai zama lafiya lau da karfin shi da komai to amma zai iya kasancewa an lullube shi an tafi da shi gida sai kasance shiga nan ya yi ƙasa har ƙasan da zai iya kasancewa ya shiga cikin abin da ake cewa koma kuma har sai ya kasance jariri ma ya iya mutuwa ba tare da an sani ba a cikin baccin shi saboda siga nan ya yi ƙasa matukar ƙasa idan ba a kula ba kenan akwai hatsari sosai kamar cutar janjis misali idan an haifi yaro saboda loka kafin a haife shi mahaifiya duk ta ɗauke mai nauyin cire wancan sinadari da yake kawo jandis wato sinadarin bilirubin kenan sai bayan an haife shi mafi yawancin lokaci sai bayan awoyi zuwa kwana ɗaya kafin jandis nan ta fara nunawa kenan idan ba a duba ba sai ya kasance sai bayan da aka tafi gida ana ta hidima sai yaro ya samu matsala sai ya kasance sai ya shiga wani hali kafin a ruga kuma a dawo asibiti akwai cututtuka da ake haihuwar jariri da shi misali abin da a turanci ake ce congenital abnormalities misali a cikin bakin yaro daga can baya daga sama sai ya kasance wurin ya fafi abin da ake cewa cleft palate idan ya kasance ba buɗe bakin nan akai aka leƙa ba ba lalle a kasance an gane irin wannan matsalolin ba idan ba a duba gadon bayan shi ba musamman daga ƙasa wajen kwankwaso ba lalle a gane cewar ko yana da matsala da ƙashin gadon bayan ba abin da ake cewa spina bifida wasu jariran za a haife su sai kasance ta dubarar su ba a buɗe take ba yadda kashi ba zai fita ba kenan an saurin sallamar su kuma ba a duba ba ana iya sallama su da wannan matsalar ba a sani ba idan ba a duba zuciyar su ba akwai yara da dama da ake haihuwa ya kasance akwai matsala a zuciyar amma ba a duba ba sai kasance an samu matsala kenan nan gaba saboda haka yana da matukar amfani idan an haihu a tabbatar an duba lafiyar uwa a tabbatar bata samu wani rauni ba abin da ake cewa tiya a can bakin mahaifa a tabbatar cewar wani abu na daga jikin mabiya din bai makale ba wanda zai iya ja ta zubar da jini a tabbatar cewar duk inda ya kamata a dinke in ta samu kari an dinke. a tabbatar cewar ba ta zubar da jini a tabbatar cewar ta kuma bai hau ba kafin ya kasance an sallame ta haka shi ma jariri a duba shi a tabbatar lafiyar shi lau idan akwai abin da ba a tabbatar ba sai a ba su ɗan karamin lokaci misali a ce a dawo gobe ko a dawo bayan awa kaza a sake duba jariri amma idan ya kasance uwa na da ciwon sukari misali inda hali kada a yi saurin sallamar jaririn nan sai a kai shi ɗakin jarirai yadda za a rinka gwadawa daga lokaci zuwa lokaci har sai an tabbatar da yana samun isasshen abinci kuma shugan shi a cikin jini ya daidaita kafin a sallame shi. To likita musamman ma kayi ta jaddada zubar jini ko barkewar jini ga ita wadda ta haihu. Shin wannan matsalar ne kawai take iya tasowa bayan haihuwa ko akwai wasu matsaloli da ka iya tasowa? tasowa bayan haihuwa? Akwai matsaloli da dama da ka iya tasowa bayan haihuwa. Abin da sa na jaddada kan wannan jini shine wanda na san mutane da dama sun tabbatar cewa yana faruwa kuma yana da hatsarin gaske zai iya kisa cikin ɗan lokaci kankani amma akwai matsaloli da dama da za su iya faruwa bayan haihuwa nan. To likita kamar menene idan uwa ta gani ga ta ya kamata ta yi gaggawar tuntubar likita bayan ta haihu ko bayan an sallame su ko kuma ma idan nan suna asibitin to duk lokacin da aka ga misali numfashin jariri bai yadda ya kamata ba ko aka ga jikin shi ya yi canza kala ya yi bulu ko aka ga baya karɓar nono ko aka ga yana bacci fiye da kima an sa shi nono ya ya karba ko yana kuka fiye da yadda ya kamata a ce jariri yana yi to wannan da alamu ne da ya kamata a ga likita ko kuma wani aka ga wani abu a jikin shi wanda ba haka aka saba ganin halittarsa ba to da buƙatar a jawo hankalin ma'aikatan lafiya su duba gara a tabbatar cewa yaron lafiya shilau da a yi zaton cewar yana da lafiya a tafi gida kuma amma ba shi da lafiya. To likita musamman ma ga yara jarirai wani lokaci zaka ga ko suna yawan kwarewa ko kuma abinci ya rika dawo musu ta hanci ta baki wanda wani lokaci zaka ga kamar har numfashinsu yana kokarin ɗaukewa. Shin wannan abin damuwa ne ya kamata a kai eh, yaro asibiti ko kuma me ma yake kawo wannan abin? To lallai wannan abin abin damuwa ne akwai kuma abubuwa da dama da za su iya kawo shi zai iya yiwa akwai abin da a turanci ake cewa regurgitation abinci kenan ya dawo daga ciki ya dawo ta makogwaro sai ya biyo ta hanci da baki a zai iya kasancewa kuma akwai matsala ne a bakin kamar yadda muka magana wancan a turanci da ake cewa kamar palatin nan da sauransu to ala ai halin duk lokacin da aka samu wannan matsala ce babba zai saboda zai iya sa numfashi ya toshe ko ya ɗauke ko kuma abin da ya fito din ya koma koma cikin huhu ya kawo matsala duk lokacin da aka ga wannan da bukatar a nemi taimako musamman ko da sau ɗaya aka gani yaro ya yi irin wannan da bukatar a je asibiti saboda a ba da shawarwarin da ya kamata wani lokacin kawai yanayin yadda ake kwantar da yaron ne za a ba da shawara a kai zai kasance yaron lafiya shilo amma za a ba iyaye shawara yadda za a kwantar da shi wannan kaɗai yana iya sa wannan abin ya daina amma dai abu ne mai mahimmanci da abin da shafi numfashi kada a yi wasa da shi a je asibiti a tabbatar da lafiyar yaro sannan a bada shawarar da ya kamata ta yi. Idan ya faru a gida akwai wani abu da za a yi masa ya samu ya ɗallafa kafin a garzaya asibiti ko me ya kamata a yi kafin a je asibiti? Abin da ya kamata na farko a juya kan yaron ƙasa a tabbatar abin da ya fito din da majina da abincin da waye ya zube kasa sannan a zuke hancin a tabbatar cewar babu abin da ya rage a hancin da bakin a tabbatar yana numfashi kafin a garzaya zuwa asibiti. abinci kada a daga kan a ce a daga kai sama a juya baya yadda abincin zai iya koma cikin huhu kenan saboda abin da ake kuma gudu kenan wace shawara za ka ba wa iyaye da ma waɗanda wadda suka haihu ko wacce ta haihu da kuma ma wanda suke kula da jariri ta yadda za a guje wa irin waɗannan matsaloli da buƙatar a fahimci cewar shi jariri fa in an haife shi ba abin da zai iya yi banda abubuwan da Allah ya ɗora masa da zai iya yi na numfashi Shi bugawar zuciya cin abinci kuka da sauransu amma sauran abubuwa kamar na koda kwanciya ne yadda aka kwantar da shi haka zai kwanta idan ba shi da lafiya shi ba zai iya kan shi komai ba ba zai iya ma ko faɗa cewar ba shi da lafiya ba wanda yake kula da shi shine zai ga alamar rashin lafiya kuma shi ya kamata ya ɗauki mataki a duk lokacin da ka ga jaririn da hankalinka bai kwanta ba akan shin wannan yaron yana da lafiya ko ba shi da lafiya to da Allah kar kai tunanin cewar yana da lafiya gara ka je asibiti a tabbatar cewa a yaro lafiya shilau a kan kai tunanin cewa yana da lafiya bayan kuma akwai matsala saboda sai ya kasance an cutar da shi amma idan aka tabbatar da lafiyar shilau to falalla alhamdu babu wani abu da aka yi asara wannan kokarin da aka yi na tabbatar da rashin lafiya shi Allah da an yi shi a cikin dacewa duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawan Musa Tahir. Sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu huta lafiya. A daidai wannan lokacin kuma za mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin ku masu mu da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Ahmadu Abacha Mashina jihar Yobe. ya ce assalamu alaikum murya amurka hakika yau ce ranar cutar koda ta duniya amma sai dai kash abin takaici da tashin hankali shine masu fama da lalurar cutar suna shan bakan wahala sosai a kasar mu Najeriya sakamakon yadda gwamnatin kasar ta yi watsi da su ba ta agaza musu da magungunan cutar a kyauta magungunan cutar ta koda kuma suna da matukar tsada ta yadda talakawa masu cutar ba su iya siya Allah ya sa mun dace amin sai kuma wannan sako da ya fito daga babandi mamman bandi ya ce salam voa hausa bai kamata ba a ce gwamnatin najeriya ta fi bai da hankali akan allurar rigakafin cutar corona virus. duba da yadda ake kashe rayukan al'umma fiye da yadda cutar corona take kashewa wanda wani har yanzu bai taba ganin mai cutar coronar ba a ƙarshe muna addu'ar allah kawo ƙarshen matsalar tsaro a najeriya sakon mu na gaba na cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan kuna lafiya Allah ya sa haka amin. Ya ce da Allah ku bani dama a yau domin na kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya. Lokaci ya ya kamata a ɗauki matakin daidaita wa'azin da malaman ƙasar ke yi tare da tantance su da sanin abin da mutum zai yi wa'azi a kai. Gadin wannan kau da kai da take yi abin da ke haifar da mugga kidu da raba kan musulmi a ƙasar saɓanin yadda muke gani a ƙasashen larabawa. a gaida Baba Yakubu Makeri da wasiƙun masu saurare. Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Shekara guda bayan da hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ayyana COVID-19 a matsayin annoba. Wani bincike ya gano cewa wani nau'in cutar da aka fara ganowa a Burtaniya ya mafi duk sauran nau'ukan cutar haɗari. binciken wanda aka wallafa sakamakonsa a mujallar kiwon lafiya ta ingila mai suna british medical journal na cewa mutanen da suka kamu da nau'in b.1.1.7 na cutar sun fi waɗanda suka kamu da sauran nau'ukan cutar saurin mutuwa da kashi 30 cikin 100 zuwa kashi 100 cikin 100 kuma jimlar kiyasin hakan 64 cikin 100 ne an gano nau'in na b.1.1.7 a ƙasashe sama da 100 tun bayan da aka fara gano shi a watan satumban bara a kudu maso gabashin burtaniya masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan yammacin naku sai kuma idan allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wasu rahoton nan. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sautin shirin julie lazarus gratiam ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia Peace salam